Faɗakarwa da karuwa da nishadi, a da bullet ta yoto Muradin zuciya, muradin zuciya. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da kasancewa a cikin shirin muradin zuciya. inda muke karanta muku littafin ya faru a kaina wanda rahama Muhammad Rufa'i na Lela ta wallafa suna na Hadiza Jinta kuma ni ce nake karanta muku. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda aka kai ni wayar asibiti aka sa mata na'urori har aka ajiye Hisham kusa da ita aike mata tambayoyi ko za ta iya tuno abin da ya faru da ita har aka ɗauke mata ɗanta wanda ya sanadiyar ɗaukewar tunaninta da ƙwaƙwalwarta ana cikin haka ne bayan ana tunanin an fara samun nasara har ta fara kuma girgiza daga nan ne aka cire mata wayoyin da aka sassaka mata a kanta don ganowa halin da ta shiga kafin ta fara shi lafiya to anan ne muka dakata kuma yanzu za mu ɗora nan ba tare da ɓata lokaci ba ta haɗa masa bayanan komai ya musu congratulations na dawowar tunanin nata hisham na ganin hakan ya rungume anas da emeka yana murnar daɗi su ma cikin murna suke ƙara rungume shi sai da ya samu nutsuwa ya rungumi ahmad wanda shi ma sai murmushin jin daɗi yake nan kuma a hankalinsu ya koma kanta suka hau ba ta taimakon da ya dace don ba ta gama dawowa hankalinta ba amma idan ta yi bacci ta farfado komai nomal yake a gunta haka mataimakansu suka kai nuwayar ɗakin hutu cikin murna ahmad yake gaya masu momi tunaninta ya dawo sai dai a saurari farfadowarta ko nan da awa uku ko hudu ko fiye da hakan godiya ga allah kowa a gun ya hauyi hairana sai murmushi take ta ko shiru ta ba ta ce kala ba kawai jira take ta ga ikon allah tunda hasina ta ce ba ita ce sila jefa ta cikin wannan hali ba don haka za ta so ta ga wanda ya jefa ta amma kafin nan bara dai ta kira hasina ta gaya mata dawo tunanin nuwaira ba bata lokaci ta lalubo nan ta ta hawo kiranta kamar yadda su suke ta waya da yan uwa suna gaya musu dawowar tunanin nata awa uku da rabi da minti hudu nuwaira ta farfado kuma still akan idan hisham ta farfado suna hada ido ya ce sannu lovely kin tashi lafiya sai ta daga mai kai da cewa zan sha ruwa nan cikin sauri ya tasa da ita da jingina da ita a jikin filo ta baya sannan ya hau tsiyaya mata ruwan a kofi zai bata sumomi suka shigo kaɗan ta sha ruwan mamanta ta hauyi mata sannu ta amsa ko cikin kulawa tana sakar masu hannatu murmushi sannan ta hau amsa sannin da su dadi da babanta da baba alhaji suke mata can dakin ya ɗauki shiru ba mai magana ganin hakan ya sa ni wayar kallon ahmad ta ce ya ahmad me ya same ni aka kawo ni asibiti ya ce kin manta me ya kawo ki shiru ta yi da fadawa tunani sai ta zaro ido tare da ture dan bargon da aka lullube mata kafarta da shi ta tashi tsaye tare da dafi kanta tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo amir wayyo allah na me yi ka jarabce ni da ganin wannan bala'i ta kai ƙarshen zancen da rushewa da kuka mai ƙarfin gaske kukan daga ji ka san cewa akwai ciwo a cikinsa don har wani jiri ne yake ƙoƙarin ibanta bata sani ba don hesham ya yi saurin kama hannunta ya zaunar da ita da durƙusa a gabanta yana cewa ki nitsi ki daina wannan kukan ki gaya mana me ya faru don ba wanda ya san abin da ya faru a nan kuma ba wanda ya san inda amir yake saiki cikin kuka sosai wanda tun da nuwaira ta duniya bata taba yin irinsa ba ta ce ni ma ban san abin da ya faru ba kan uba shine abin da hisham ya ce mata cikin tsawa aiko nan tsoron sa ya kama ta don bai taɓa yi mata irin wannan tsawar ba cikin in'ina ta ce da na kwantar da shi akan gado na shiga toilet da na fito shine ban gan shi ba ai a fusace hisham ya saki hannunta da tashi tsaye ce karya kike wallahi ko ki gaya min inda dana yake ko na ɗauki mummunan mataki akan ki murmushi ahmad ya yi don koda ta ƙi faɗa na banza ne wannan na'urar ita ce dai za a ƙara mai da ita cikin za ta ƙara ba su abin da suke nema a yanzu don za ta buɗe musu tunanin nuwairar ne inda ka san ka saka kasar asidi kana kalla haka za ta nuna maka komai ba za ta ɓoye ba sai dai in ba a sa mutum a cikinta an kakaba masa wayoyin a jikinta ba amma muddin aka yi hakan kuma aka fara mutum tambayoyi akan abin da yake so ya faɗa ko abin da ake so a gani nan take za ta baka komai abin da yasa sa tun farko bata nuna musu hoton bidiyo na tunanin nata ba ba su saka da hakan bane tun da farko don ba a san a caji kwakwalwar ta ga baki daya a lokaci daya hakan zai iya haifar da buguwar kwakwalwar tata amma tun da yanzu an samu daya za a iya maida ta a gane biyu tuno hakan yasa ahmad din jan hisham kusa da shi tun da shi ya manta da hakan cikin lalami yake ce mai kwantar da hankalin hisham tun da ta dawo noman dole za ta faɗi abin da ya faru ko da ta ki faɗa za mu ga komai nuwaira ta kalli ahmad ɗin da ke wannan maganan sannan ta fara tunanin mai faɗar tata za ta haifar don a jan kunnen da aka yi mata idan ta faɗi abin da ya faru za ta yi ɗakwance uba kwance irin dai ba wan bakanin don gaskiya ita ta ga bala'in da tun da take a duniya ba ta taba ganin irinsa ba baba alhaji ya ja numfashi ya ce ka kwantar da hankalinka hisham kamar yadda ahmad ya faɗa maka ke nuwaira ki tsai da hankalinki waje guda ki gaya mana me ke faruwa a hankali ta kalli baba alhaji ta ce wallahi komai ya faru na ga bala'i da ban taba jin labarinsa ba ban taba ganin ko a fim ba magana nake akan ya faru akan kaina me faru akan naki nuwaira wai me yake damun ki ne ya ana cewa ki faɗa kina jan hankalin mutane kamar wasu sa'o'inki maman su nuwaira ce mai gaya mata hakan cikin jin zafinta shiru nuwairan ta yi mata sai ko kowa ya zuba mata ido kasancewar minatu ta kira hasina ta gaya mata dawowar tunanin nuwairan hakan ya sa hasina shigowa yanzu cikin ɗakin tana mai sallama habawa ai nuwaira na ganin hasina da ta daka wani uban tsalle sai ga ta a bayan dadin hisham tana ihu tana ɓoye idanta a bayan dadi tana kuka sosai da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raju'u wayyo Allah wayyo Allah na bana son ganin ta bana son ganin ta kamar gaske hasina ta juya bayanta a cikin rashin fahimta tana mai nuna alamar ba fa da ita nuwairin take ba ko ta ga wata ce a bayanta to idan hakan ne ai ba watan a bayan nata hakan ya nuna kenan da itan take nan ta dan shiga wani tunani sai ta saurin sharewa cikin farin ciki sosai ta kalli momi da maman su ta gaishe su san ba su amsa ba don sun fada tunanin me yasa daga ganin ta nuwaira ta daka tsalle haka ba ma su ba kowa a ɗakin ya yi mamakin hakan hasina na ganin hakan ta mai da kallon ta ga hisham da ci gaba da cewa ina gida anti minatu ta kira ni take gaya min nuwaira ta dawo noma na yi farin ciki sosai da hakan ina taya ka na hisham jin wani abu ya yi tun daga tsakiyar kansa har zuwa babban ɗan yatsansa na kafa nan ba tare da bata lokaci ba kansa ya sara nuwaira ta leko da kanta kaɗan don kallon hisham ɗin da hasina aiko tana ƙara haɗa ido da hasina ta yi saurin mai da kanta bayan dadin tare da sakin wani kuka mai ƙarfin gaske tana cewa na ce muku ba na son ta ba na son ganin ta ba na son ganin ta ai bata kai ga rufe bakinta ba hisham ya nemi zubewa a ƙasa nan cikin sauri ahmad ya taro shi cikin kuma tashin hankali hasina ta ce don allah hisham kar ka sume ba tare da kamun magana ba ga baki ɗaya tunanin kowa a gun kulle waye gaskiya nuwaira a matukar tsorace take da hasina kowa yanzu ya gane hasina nuwaira take nufi ba kowa ba minatu ko dafe kan nata ta yi dan kan nata ne kawai ya buɗe ta shiga wani tunani na daban ina sam hisham bai ji roƙon hasina ba ya sume hankalin hasina ba ƙaramin tashi ba ganin hankalin kowa ya koma kansa sai hakan ya ba ta damar ficewa daga ɗakin rannan nata babu daɗi ahmad ya ɗauki hisham ya yi wani ɗakin da shi a nan ya hau ba shi taimakon gaggawa hankalin su dadi ya tashi sosai don ba sa son ciwon zuciyarsa ya dawo ni nuwaira dai ya shiru ta yanda kowa ya ji gunjuma yana jiran farfadowar hisham ɗin ita ma haka ta yi bai fi minti talatin ba ko ya farfado dan hankalin su ya kwanta ahmad ya ce ka dawo normal ba matsala za mu iya tafiya gida ya ce eh ba wani damuwa nan dukkan su saka ranka ya zuwa gidan baba alhaji tambayar duniya an yi manowar kan ta faɗi abin da ya faru ta ki faɗa yadda ya dace dan kalma ɗaya take gaya musu ita ce tun da ta shiga toilet ta fito bata ga amir ba wannan ya sa da ta tabbatar baya na sace shi aka yi shine ta yanke jiki ta faɗi gaskiya bayan hakan bata san kuma abin da ya faru ba haka da 'yan sanda suka zo suka yi mata tambaya su ma amsa da ta basu kenan kowa ya ɗauka gaskiya ne abin da ta faɗa don tana faɗa ne cikin wani hali na kuka hakan ya sa 'yan sandan ci gaba da gudanar da bincikensu baba alhaji dai magungunan tsari ya ba wani wairan da hisham ɗin bayan sun bar gidan nasa sai ya yi alwala da gabatar da sallar istihara akan yana son sanin a wani hali amir ɗin yake ciki aiko shi dai an nuna mai amir ɗin baya raye bai gaya ma kowa ba amma zai tsananta addu'a sosai akan allah ya bayyana me ya faru kowa ya sani nasiha sosai momi ta yi wa a ganin yadda hankalinta baya tare da ita haka ma mamanta da babanta har da dadi ma sannan suka bar gidan nata da barin su ramlat don sun ce su sai an jima za su bar gidan hannatu ta ce ikon allah ɗanka a cikin gidanka a zo a sace maka shi ramlet ta ce ai dole a tsananta bincike don wannan ba abin a bari ba ne harana ta ce ni fa na ki yarda da abin da anti nuwaira ta ce kamar akwai wani abu da ta sani ta ɓoye ta ki faɗa nuwaira ta yi saurin kallonta da galla mata wata shegiyar harara ramla ta ja numfashi da cewa to me hakan yake nufi kenan me zai sa ta yi hakan ta yi wa kanta da iyayenta karya ko me bayan duk abin da za a yi bayan jin abin da ta ce ɗaukar mataki ne da ɗaukar fansa kina so ki ce ita ɗin bata san hakan ba bata son ganin an kama wanda suka mata wannan zaluncin bata son ganin farin cikin mijinta da kwanciyar hankalinsa ta ce no ba haka nake nufi ba ina nufin dole akwai magana a ƙasa bayan wacce ta faɗa kuma daga dukan alamu akwai manufarta na ɓoyewa don kin san ƙaramin tunani ne da ita san ba wayo ne gare ta ba nuwaira ta ƙara galla mata harara hannat ta ce gaskiya ban ji a raina abin da ta faɗa ba gaskiya ba ne nan duk rashin wayenta na san ba za ta yafe wannan mugun abu ko ta bar shi a ranta ba tare da ta faɗi daidai ba kai wani ma rashin wayo irin wannan da zai sa ta yin haka duk fa rashin wayan antinu waira da kike faɗi ta fafi ni amma ko ni din ba zan yi hakan ba kawai yanzu ba lokacin tsayawa bata lokaci ba ne a da za mu saka a gaba kan allah ya bayyana komai cikin sauri da kuma sauki ramla ta ce wannan ita ce magana don allah nuwaira ki kwantar da hankalinki don insha allah za ki ga ɗanki don yana hannu na gari ramla ta kai ƙarshen zancen nata da kallon nuwaira wace jin ƙarshen kalaman na ramla ɗin ya sa wani hawaye mai zafi ya zubo mata ta ce wallahi amir baya raye ta ce kina da tabbaci akan hakan ne ta ce a'a ina nufin na ji a raina baya raye hairana ta ce hun allah ya bayyana gaskiya hannu ta ce amin haka suka dinga ba nuwaira baki da kwantar mata da hankali sannan suka bar gidan hisham yana tare da ahmad da sadiq suna tare da 'yan sanda inda 'yan sandan suke kara tabbatar musu cewa za su tsananta bincike a cikin wannan satin tunda sun ji ta bakin nuwaira godiya ahmad ya musu suka bar wajen direct gidan momi ahmad ya juya da kan motarsa suka je suka kara tattauna lamarin sai bayan sallar isha'i bayan sun yi ahmad din ya kuma daukar hisham don kai shi gidansa a hankali ya kalli hisham din ya ce tuntuni muna ta magana ina son da tambaye ka me ka ji a ranka a dangane da labarin da noira ta bayar a gidan baba alhaji hisham ya ja numfashi da murmushi akan fuska sai ce sai yau na ji a raina amir baya rayu a duk inda yake shi matacce ne sannan ko kaɗan ban yarda da abin da nuwaira ta ce ba don na fi kowa sanin wace ce ita ni da ita mun daɗe da zamawa abu ɗaya yayana magana ta gaskiya ita ce da tsoro a idanta lokacin da take ba da labarin sannan ka lura ta kafe akan ba da amsa ɗaya a duk lokacin da aka ce mata ta kwantar da hankalinta amir yana raye allah zai bayyana shi cewa take baya raye sannan sam bata ba da wata alama da za ta nuna maka cewa ɗanta yana raye ba dukan alamomin tana nuna su ne akan ɗanta baya raye wallahi ko ka fara ba zan yi ba yaya ta san komai da ya faru faɗa dai ba za ta yi ba don wani ƙudiri nata ahmad ya ja numfashi ya ce tabbas haka ne ka je ka lallaɓa ta a gida za ta gaya maka komai idan bata gaya maka ba ka kai ta asibiti wanda ne na'urar da muka fitar da ita ita ce za ta ƙara ba mu abin da muke nema a yanzu cikin farin ciki hisham ya sakar mai kis a hannu ya ce sai yanzu na tuna da hakan ya yana idan haba ta gaya min ba sati ɗaya zan bata don samun hutunta sai mu je na caji tunanin nata ahmad ya tsaida mota tashi a daidai kofar gidan hisham din yana cewa to ka dai kula da kanka sosai sannan ka ɗora idanka akan hasina da alama kama ba ta da gaskiya duk da kaga na ba ma 'yan sanda labari a kanta amma yana da kyau ka ƙara ɗora ido a kanta sosai to yaya na gode ka huta tare da kulawar anti hairana ya ce wato ba minatu ba ko ni na rasa mai taimako ba kwasanta gashi tana da kirki sosai hisham ya ce haka ne tana da kirki daidai nata kawai dai ni ba na shiri da ita ne haka kawai na ji hairana ta fi kwanta min a rai ka yi haƙuri ina nufin ba wai ba na yin ta gabaki ɗaya ba ne tana da kirki daidai nata yana gama gaya mai hakan ya fita daga mota da sakar mai murmushi sannan shiga gidan nasa sai ahmad ɗin ya girgiza kansa da jan motar tasa hisham shiga falon nuwaira yi da yar waƙarsa fuskan nan tasa cike da murmushi kallo ɗaya nuwaira ta mai ta san yana cikin farin ciki nan ranta ya mata bakin irin wato sun rasa ɗansu amma ya shigo da waka kuma cikin farin ciki a ciki ta ja tsaki ya ji ta sarai sai wani kamar bai ji ta ba ya kalle ta cikin so da ƙauna ta mai kyau sosai tana zaune ne akan kujera mai cin mutum biyu cikin shigarta ta doguwar riga mai launin bulu bata yi makeup ba amma sai kamshi take da alama yanzu ta wanka ta gyara kan nata ya je ya zauna kusa da ita yana cewa wow yau haka mai amti? kin ganki kuwa kamar wata amarya ba wacce ta taba haihuwa ba a fusace ta ce ka daina wannan zancen dubiye ka don allah baka san inda ɗanka yake ba amma har kana da damar sakin ranka cikin nishaɗi haka ya ce haba lovely kina so ne ta rayuwa cikin kunci da bakin ciki ne ina ina ba zan iya hakan ba ni ma fa na ji a kamar yadda kike ji a ran amir ya mutu yaret yanzu haka yana makarantar annabi ibrahim to me zai sa na bar kaina cikin kunci da bakin ciki kin gani fa na daina wannan yayin yan sandan ma masu yin bincike a kan lamarin na ce musu su daina wahalar da kansu binciken ya isa haka don tun da kika tabbatar kina fitowa daga toilet ne kika neme shi kika rasa na ce a janu ne suka ɗauke shi ba bata lokaci kuma suka kashe shi tun da sun bar mana alama ina nufin sun bar mana jininsa wannan ya sa na ce kawai a bar wani bincike akan lamarin don na wa aljanin ma tunda allah na san mutum mai yafiya bare kuma amir ba mu yi wata shakuwa sosai da shi ba kin ga kawai ki share mu kara ƙoƙarin samun wani ya kai ƙarshen zancen nasa da son kai hannunsa kan fuskarta aiko cikin sauri da kuma bacin rai ta buge hannunsa wani kuka ya zo mata mai tafa da ciwo ta ce ashe dama ba so na kake ba ashe dama duk soyayyar da kake ikirarin kana ma amir din ta karya ce tashi hisham ya yi da wani shege murmushi ya ce hmm, ni dai ba zan hana ki kukan ki ba ki ce idan kika gaji kika gama an jima na dawo mu yi bacci dan gaskiya a gajiye nake yana gama gaya mata hakan yayi sashin sa ai ko kuka sosai ni waira tai bata dauki lokaci ba kuma ta fara tunanin ko dai ta gaya mai gaskiya ne nan wata zuciya ta ce mata ba ki da hankali ki gaya mai shi ma ki rasa shi haka ta ci gaba da kukanta kuma ta san yana jinta amma sam ya ki kula ta haka ta yi ɗakinta ta canja kaya zuwa na bacci sannan ta kwanta tana kara tuno komai a ranta tana cikin wannan halin ne ta ji wayarta na ringin tana duba ta ga hisham ɗin ne kin ɗauka ta sai ya kara kira shi ma ta ki ɗauka ya kuma kira a nan ta ɗauka da cewa menene ya ce normal mana lovely kin gama kukan ne shiru ta mai jin hakan ya sa ya ci gaba da cewa ina buƙatar ki yanzu a ɗakina ta ce ba zan zo ba ya murmushi da cewa good ba abin da zai hana ni kiran hasina a cikin wannan daren ta zo ɗaki ta taya ni hira musamman nan da karfe goma sha ɗaya yana faɗin haka ya kashe wayar tasa da murmushi aiko nuwaira na jin hakan ta duro daga gadon ta hau wage-wage a gigice yanzu ta gane ko sunan hasina aka ambata tsoro kama ta yake san bata san ta isa bedroom din nasa ba sai da ta ganta a tsakiyar ɗakin sannan ta san ta baro ɗakinta nan ta haye gadon nasa da fadawa jikinsa ta fashe da wani kuka mai tsuma zuciya nan ya rungume ta sosai cikin soyayyarta da ƙaunarta cikin muradi ina nufin muradinta mai tafi da tausayinta don ya san koma mai ta bari a cikin ran nata ba mai daɗi ba ne nan ya fara lashe mata hawaye yana mai sakar mata ƙananin kis masu motso wasu abubuwa irin na masoya ta cikin kunnanta ya ce gaya min my auntie kin fa sani mai son ki ne mai ƙaunar ki mai son dukkan farin cikin ki mai shagaltuwa akan dukkan al'amuran ki don Allah ki ƙara nuna ma duniya kina suna ki gaya min me ya faru da yaro na cikin shashika ta ce ni ma ban sani ba ya ce oke to is ke ki kwantar da hankalinki me yasa kike jin tsoron hasina ai tana jin ya ambaci hasina ta ƙara kankame shi da ɓoye fuskarta a ƙirjinsa cikin tsoro ta ce kawai ni bana son ta bana son ganin ta bana son ta mijina idan na ganta ji nake kamar zan mutu don allah kar ka bari ta ƙara zuwa inda nake ya ce to ki kwantar da hankalinki ba za ta ƙara zuwa inda kike ba shiru shiru mai da ƙara makale shi shi ma shirin yayi da fadawa tunani ahmad ku safa da marwa ya je ya tadda hairana na yi ita ce da shi yau ta kwantar da bibi ummi akan kujera da alama bacci ta yi san bata san waye shigo falon nata ba dan magana kawai take ita kadin faɗi take ba gaskiya bane labarin da kike ba ma antin wera wallahi ba gaskiya bane haka kawai na ji a raina ba gaskiya bane dan inda gaskiya ne tun da yamma da na dawo ya dace na daina sambatu me yasa kike jin tsoron hasina me taimaki kike jin tsoronta me na gudunta me ya gudana tsakaninku da ya haifar miki da hakan ba na son wani ya cutar min da ke yar uwata don ke ba ruwanki da rayuwar kowa kai wai zance ma me nake yi ne kawai na kira Hisham mu buga wani wasa mana ina son mu san gaskiyar abin da ya faru ko ta halin yaya ta kai karshen zancen nata da juyewa don neman wayarta kawai sai tsinta kanta ta yi a jikin Ahmad ya rungume ta runguma wacce take tafe da zallar kauna cikin mamaki za ta yi mai magana ya saka mata ɗan yatsansa ɗaya a baki alamar baya son ta ce mai komai jan numfashi ta yi da saka kanta a kirjinsa ba ta da ta ce komai ba to mai sauraro a nan ne za mu dakata sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin daga inda za mu ɗora a wanda littafi na ya faru a kaina na rahama mamar rufa'i na lele. kar tashar wahid bullet multimedia area yi ta kwai ga shiri da muradin zuciya anan ake kawo wannan shiri kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar wayin mulur ta youtube muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wayar bullet ta youtube